يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبي رأى الدين المسلمين ندار الإسلام وانا يشاقوا من نمبر إيش لو شايفين كومبلس دارا دارا نبار نونتي كسر ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku na MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah bismillahir rahmanir rahim ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يظهبكم أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن بنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباه tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1426 daidai da goma sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar a tafsirin ƙur'ani mai girma da muke cikin wannan wata yau za mu karanta aya ta saba'in da tara ta suratul baqara insha Allah fawailul lillazina yaktubuna alkitaba fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم kaito ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sun ya ƙulu na haɗa min indillah sannan su ce wannan daga wajen Allah yake liyashtaru bihi samanan qalila saboda su karbi kuɗi dan kaɗan a dalilin wannan littafin da suka rubuta fawailun lahum mimma katabat aydihim kai to gare su game da abin da hannayensu suka aikata wa wailun lahum mimma yaksibun kuma kai to gare su game da abin da suka samu kalma ta wailun duk inda ka ji ta kalma ce ta alkawarin azaba wadda Allah madaukaki yake ma wasu mutane Allah shi kare mu akwai wani hadisi wanda ya shahara hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah ya ce wailun wadin fi jahannama wailun ɗin nan wani kwari ne a wutan jahannama kwarin yana da zurfi ya hawi fihi kafiru arba'ina kharifa qabla an yabluga qa'rahu in aka jefa kafiri zai yi ta shawagi kafin ya isa ƙasan wannan kwarin sai ya ɗauki shekara arba'in ana hadisi an sha sa da yawa malamai suna fassara kalmar wailun da wannan hadisin sai dai kuma hadisin bai tabbata ba duba da'ifu sunan tirmizi hadisi na 617 da da'if da'if al-jami' hadisi na 6148 hakika duk inda kaji an ce wailun a qur'ani to tsawatarwa ce da kuma alkawari na azaba ga wasu mutane amma ba lallai ba ne ya kasance kalmar wailun wani guri ne a cikin wutan jahannama wanda hadisin bai tabbata daga manzon Allah ba akwai darussa da muke samu cikin wannan aya masu yawan gaske darasi na farko Allah maɗaukaki yana mana bayanin wani nau'i na halin Yahudawa ne ga wani nau'i na halayyan yahudawa yahudawa suna rubuta littafi sai su jingina wannan littafin ga allah su ce ai allah madaukaki shi ya rubuta wannan littafin wannan shine babban darasin da muke samu a cikin wannan aya yahudawa suna rubuta littafi da hannunsu su jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya sa littafin nasu ya zama hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa tamfar gargadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana cikin hadisai kamar yadda Allah ya yi mana a wannan aya misali hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 7543 hadisin abu huraira abu huraira ya ce kana ahlul kitabi ya ƙara'una taurata bil ibraniya a zamanin annabi in abu huraira a zamanin manzon Allah yahudawa sai su shigo garin madina suna karanta a taura da yarensu hebrew ibraniya wa yufassiruna hadil arabiya su rika fassara wannan littafin na at-taura da larabci li ahlil islam kuma gida gida suke bi yadda dai kasan arna na yi a yanzu gida gida suke kokari dai su ga sun mai da musulmai sun zama yahudawa annabi fa yana da rai yahudawa suke haka in ji abu huraira hadisin yana sahihul bukhari كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالإبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ka duba ƙarfin hali irin na bayahudi da aka zo aka gaya ma annabi fa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum in sun faɗi wata magana suka ce muku magana tana littafin su to duk magana da suka gaya muku kada ku gaskanta kuma kada ku ƙaryata ta yiwu in kun ƙaryata ya zama abinda suka faɗa ɗin magana ce ta Allah ta yiwu kuma in kun gaskanta ya zama abinda suka faɗa ɗin ƙarya suka yi ma Allah a maimakon haka ku yi abinda Allah ya umarce ku a suratul bakara aya ta 136 ƙulu amanna billahi qulu amanna ma wa ma إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai qulu amanna billahi in sun muku wa'azi da attaura kar ku yadda ku gaskanta kuma kar ku karyata amma sai ku ce mun yi imani da Allah mu musulmai wa ma unzila ilaina da littafin da aka saukar mana shine qur'ani mun yadda da shi mun gaskanta wa ma unzila ila ibrahima da wanda aka saukar ga annabi ibrahim wa isma'ila da littafan da aka ba annabi isma'il wa ishaqa wa yaquba wal asbat da littafan da aka ba wa jikoki na banu isra'il wa ma utiya musa wa isa da ma littafin da aka ba mu annabi Musa shine at-taura da wanda aka ba annabi Isa al-injil wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim ka duk littafin da Allah ya ba mu annabawa matukar wannan littafin daga wajen ubangijinsu ne la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta wani daga cikin su wa nahnu lahu muslimuna mu masu mika wuya ne ga shi Allah din annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa musulmai ku rika faɗin haka to da annabi yace ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum maganar ba wai ana ɗaukanta yadda take a sake ba akwai ƙaidi la saddiqu ahlal kitabi kar ku gaskanta ahlal kitabi wala tukazzibuhum kuma kar ku ƙaryata su na'am abinda manzon Allah yake nufi shine maganar da suka faɗa wadda ba ku san gaskiyanta ba a littafin ku to kar ku gaskanta amma idan kun san gaskiyan wannan maganar a littafin ku ya zama wajibi ku ɗauka aiko alhikimatu dallatul mu'min ai gaskiya mallaka ce ta mai imani abu ne wanda yake mallakanka sai ya faɗi ka dawo kana tafiya kan hanya sai ka gan shi ina sai ka ɗauka abunka babu cigiya sun faɗi magana kuma wannan magana ya tabbata cewa a ƙur'ani akwai irinta kuma gaskiya ne ba zama wajibi ka yarda amma in suka faɗi magana kuma a ƙur'ani ya tabbata wannan magana su ƙarya ce kaga wajibi ka ce ƙarya ne da fatan ku gane maganar da baka gaskantawa baka ƙaryatawa ita ce wadda gaskiyanta bai bayyana gare ka ba kuma ƙaryarta ma bai bayyana gare ka ba amma duk maganar da suka faɗa matukar a ƙur'ani akwai saɓanin ta to ka ƙaryata su tabbas kawai wannan gefen su suka yi ma Allah ƙarya ibnu hajar الأثقلاني الشرح الصحيح فتح الباري cikin shafi sahihi bukhari da yake cewa yake sharhan wannan hadisin hadisin abu huraira hadisi na 7543 ibn hajar ya ce wal garabu minhu huna abinda annabi yake nufi a nan cewa kada ku gaskanta ahlul kitabi kuma kar ku karyata su النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا har in su suka fara faɗin magana ba a samu wani mutum wanda baya cikin su ya faɗi wa maganar da ta gaskanta nasu ba to kar ku ɗauki maganar abinda mazan Allah yake nufi kenan don haka malamai suka ce A halin kitabi ba sa ba da shaida a karba ba a karban shaidansu me yasa saboda sun samu shaidar Allah cewa su maƙaryata ne su ne wa Allah karya. wanda zai iya ma Allah karya ya rubuta littafi ya ce Allah ne ya saukar da wannan littafi yaushe zaka kira shi a kotu ya ba da shaida yayi ma Allah mahaliccinsa karya bare kuma dan adam don haka ya dullo ala raddi shahadatihi wa adami qabuliha kama ya kulul jumhur haka mafi yawan malaman sunna suka faɗa kafiri baya ba shaida mutumin da bai ji nauyin ya yi ƙarya ma mahalicinsa ba ba zai ji nauyin ya yi ƙarya ma wani mutum taliki a kotu ba wannan tsawatar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kula da ita sahabbai sun ɗauki tsawatarwar manzon Allah da annabi ya ce kada ku gaskanta su kada ku ƙaryata su kada ma ku rika sauraron su domin haka har manzon Allah ya bar duniya sahabbai ba sa kula yahudawa ana nan ana nan sai a ƙarshen zamanin sahabbai da aka samu musulmai suna yawaita ana shigowa musulunci mutane suna yawaita ana shiga musulunci wata rana abdullahi bin abbas ya fito sai ya ga ga wani bayahude yana wa'azi kuma ga musulmi suna nan suna sauraro abdullahi bin abbas sai ya tsaya hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2685 da ma gurare da yawa abdullahi bin abbas yana cikin sahabban annabi da suka mutu a ƙarshe abin fa bai auku ba sai kusan ƙarshen zamanin sahabbai su sahabbai dai sun ɗauki tsawatarwar manzon Allah duk inda kahiri ya tsaya yana wa'azi sahabi bai zama hagu saboda tuni Allah ya faɗa Allah ya ce suna masa ƙarya to wanda ko yake ma Allah ƙarya yaushe zai wa'azi ka saurare shi Abdullahi bin Abbas sai ya tsaya ya ce ya ma'asharar musulmi na ya ko taron musulmai kaifa tas'aluna ahlal kitabi ta ya aka yi ma wai har kuke tambayan ahlul kitabi wani abu wa kuma allazi unzila ala nabihi ahdathul akhbari billah ga littafin ku qur'ani din nan wanda aka saukar ma annabin ku in kuka dauki littattafan nan gaba daya at-taura injil zabur wanne ne sabo a cikin su sai qur'ani shine sabon littafi yace qur'ani shine sabon littafin da aka saukar ga annabinku taqra'unahu lam yushab kuna karanta qur'ani bai yi furfura ba bai tsufa ba gashi nan sabo ah, to sahabin annabi ne sake gaya musu kaga annabin bai dade da mutuwa ba don haka qur'anin yana nan ko furfura bai yi ba ta ya za a yi a ce kun bar qur'anin nan kun tafi ga wani littafi wai kuna neman shari'a sai abdullahi bin abbas ya ce musu wa kad haddasakumullahu kuma baya ga cewa a qur'ani Allah ya ba ku labari anna ahlal kitabi su ahlal kitabi din nan baddalu ma kataballahu sun caccanza abin da Allah ya rubuta wa ghayyaru bi kitaba sun bata littafin da hannunsu sun canza maganar Allah sun jirkita Allah ya gaya muku a suratul baqara فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يا جاي مكو ونن القرآن سيتي أفلا ينهاكم ما جاءكم min ilmi an musa'alatihim yanzu ilimin da ya zo muku daga Allah ilimin da kuka samu daga manzon Allah bai isa ya hana ku zuwa ku tambayi ahlul kitabi wani abu ba sai abdullahi ibn abbas ya ce musu wala wallahi na kuma rantse da Allah ma ra'ayna minhum rajulan qad yas'alukum an alladhi unzila alaykum yanda kuke zuwa kuna sauraron su dinnan in suna wa'azi abdullahi ibn abbas ya ce wallahi na rantse da Allah ba mu taɓa ganin mutum ɗaya daga cikin ahalul kitabi da yake zuwa ya tambayi wani abu na al'amarin addini a wajen ku ba in musulmi na wa'azi kafiri nawa ke zuwa ya saurara to kuma kafiri zai tsaya wa'azi kai ka tafi sauraro sai abdullahi bin abbas ya ce la tas'alu ahalul kitabi kar ku tambayi ahalul kitabi kodi an shay'in fa innahum lan yahdukum wa qad dallu bayyuwa su shiryar da ku bayan su sun bata inji abdullahi bin abbas ƙarshen sa kenan mu lura da kyau allah ya ba mu labarin cewa yahudawa suna rubuta littafi su jingina ma allah wato bi ma'ana su mai ma allah ƙarya kuma mun tabbatar da cewa allah in ya faɗi magana wannan maganar gaskiya ce wa man afdaqu min allahi hadisa Allah ya ce na lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun akwai misalai da yawa yadda Allah ya faɗa a ƙur'ani haka malamai suka tabbatar abin yake a cikin littafin nasu abin misali kun san bible din nan a kashi guda suna kiran shi tsohon alkawari kashi guda su kiran shi sabon alkawari to tsohon alkawari shine a tauran na yahudawa a taura da kaji ana faɗa wanda su yahudawa suke kudurta cewa maganar Allah ne baki ɗayansa daga farko har ƙarshe wai maganar Allah ne shine tsohon alkawari Shi ne a farko kafin ka isa ga sabon alkawari sabon alkawari ko shine littafin annabi isa a yadda suke kudurtawa wato bible wannan misali ne guda nake so in baku daga cikin ɗimbin misalai waɗanda suke cikin littafin saboda ku kwatanta da abin da Allah ya faɗa a waccan aya genesis sura ta talatin da biyu aya ta ashirin da shida zuwa talatin da ɗaya suka ce Allah ya kwana cur yana dambe da annabi yaqub haggari ya waye dambe suke wannan ya naushi wannan wannan ya naushi wannan ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira jama'a ku lura kwana haggari ya waye suna kokuwa annabi yaqub da shi da Allah then he said wato lokacin da rana ta kusa hitowa then he said let me go for the day is breaking sai Allah ya ce masa sake ni in tafi mana don kuwa gashi fa gari yana wayewa wato ya makure shi da gaske ya ce ka sake ni in tafi gari zai waye but Jacob said I will not let you go unless you bless me ba zan kyale ka ka tafi ba sai kamin albarka bayan an kwana ana dambe ya makure shi ce bai sake shi wai sai ya sa masa albarka sai ce and he said what is your name to menene sunarka and he said jacob sai ce ya suna na annabi yaqub then he said sai Allah ya ce masa your name shall no more be called jacob but israel daga yau ba za a sake ci gaba da kiranka da suna jacob ba wato annabi yaqub za a rika kiranka da suna isra'il me yasa aka canza maka suna sai Allah ya faɗi dalili for you have striving with God and with men saboda ka fafata da Allah kuma ka fafata da mutane ka yi kokowa and have prevailed sannan kuma ga ka ci nasara ka yi kokowa da Allah ka ka da shi ka kokowa da mutane ka ka da su saboda haka yanzu kam an canza maka suna ba a sake kiran ka annabi yaqubu sai dai isra'ila nan bayan gari ya waye Allah ya tafi kenan shi kuma sai ya taho yana dingishi wai ashe wajen faɗan Allah ya gurɗa shi a cinya kaga wasu ma dariya suke kuma maganar bayan ce ta Allah ce la haula wala quwwata illa billah to yanzu ko a tatsuniya aka sa wannan magana a tatsuniya wallahi ba kauye in yaji ya san ƙarya ne mara ilimi ya ji wannan magana ya san ƙarya ne Allah fa kake irin wannan misali da shi wai Allah ya kwan yana dambe kuma damben ba da wani shaidani ba wai da annabin Allah me dalilin damben ai ya kamata a ce duk abin da Allah ya yi akwai wata hikima ciki ko akwai wata hikima akwai amfani da dan adam zai samu me hikimar damben wai ƙarshen maganar ita ce Allah ya yi damben ne da annabi yaqub saboda ya gwada ƙarfinsa da ya tabbata yana da ƙarfi to yanzu an ƙara masa girma an canza masa suna daga Yaƙub ya koma isra'ila wai shine dalilin damben la haula wala quwwata illa billah yanzu wannan littafi idan kai musulmi aka ce ma maganar Allah ne daga farkonsa har ƙarshe ka yarda to idan ku Allah ya ce waɗannan mutane suna rubuta ƙarya a littafinsu abin da Allah ya faɗa ya tabbata gare ka koko bai tabbata ba saboda da ji ka sani maganar ƙarya ce ire irensu suna nan da yawa wanda kun sha jin wa'azi a kai misali a genesis sura ta shida aya ta shida suka ce Allah ya yi nadama bayan ya gama halittar ɗan adam sai da ya yi dana sani And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Wai Allah ya yi nadaman halittar mutum a kan duniya kuma har ma abin ya masa zafi a cikin zuciyarsa ya yi kunci mai tsananin gaske. To me hana ya hallaka mutum ɗin? Hmm? Inda ka halarci abin da baka so. Yanzu a ce Allah ya yi nadama jama'ar musulmi kwa yi tunani akan wannan magana ya zama gaskiya. sannan kuma misali uh, a genesis sura ta uku aya ta takwas uh, bayan halittar annabi adam da hawa'u shikenan Allah ya kwaɗi annabi adam kare ci wannan ɗan ice kamar yadda kuka san labarin a cikin qur'ani ana nan aka wayi gari wai a yadda kissar take a nasu littafin hawa'u ita ta zuga annabi adam ya ci wannan ɗan ice to bayan ya ci wannan ɗan ice sai ga Allah yana tafiya su suna cikin wannan eh, suna cikin fadama ta aljanna and they heard the sound of the lord walking in the garden in the cool of the day wai da safe sai suka ji Allah yana dan tattakawa wato ya fito yana yawon shakatawa kenan yana dan zagawa cikin aljanna a lokacin da rana yake dan sanyi sanyi wato kun ga aljanna akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi in the cool of the day yana zagayawa da suka ji motsin tafiyan Allah and the man and his wife hid themselves from the presence of the, of the Lord God from the presence of the Lord God sai shi wannan mutumin da matarsa wato annabi Adam da Hawa suka yi kokari suka koye kansu ga Allah kar ya gani among the trees of the garden suka shiga cikin itatu sarkaki suka buya to shi kuma Allah ya dan ji motsi but the Lord uh, but the Lord God called to the man and said to him Eh, da Allah bai gan shi ba sai ya ce masa waya ayu ina kake ne Adamu ban ganka ba hoda jama'a irin wannan duk maganganun da nake muku din nan ba su ma a cikin ba wai suna cikin sabon alkawari bane tsohon alkawari tsohon alkawari ku shine a tauran don magana muke akan a taura ba akan injil ba akan attaura da Allah yake cewa suna rubuta ƙarya eh, sannan su jingina ma Allah kamar in ka duba eh, su yi ƙarya ma annabi Nuhu su ce ya sha giya annabi Lotu ya yi zina da ‘ya'yansa su biyu eh, annabi Dawud ya yi zina da matar babban kwamandansa na sojoji annabi Haruna ya sassaka gunki annabi Suleiman ya bauta ma gunki to ina matsayin annabawa a gurinsu Allah bai tsira ba annabawan ba su tsira ba wannan wani irin littafi ne a ce kuma mutum zai yi sha'awar shiga irin wannan addini wanda Allah ya faɗa mana a suratu ala imran ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله نعم فكآية Wai ƙungu na huwa min in dilla. Wai ƙungu na huwa min in dilla. Wai ƙungu na canabu wa in na min humna fariƙa ana samun wani yanki daga cikinsu. Allah yana da adalci. Bace dukkan su na banza ne ba sai ce minhum humna daga cikinsu. ana samun wani yanki yalwuna alsinatahum bil kitabi wanda suke da harshen su suke murda littafi li tahsabuhu min alkitabi ku zaton abin da suke faɗa daga littafi ne wa ma huwa min alkitabi kuma bai daga littafi wa yaquluna huwa min indillahi su ce muku wannan daga wajen Allah yake wa ma huwa min indillahi kuma ba daga wajen Allah yake ba abin da ka ji shi ma kai kanka ka sani da kaji kayar da wannan littafi ba daga gun Allah wa yaquluna ala Allahi al wa hum ya'lamun suna faɗin ƙarya ga Allah alhali suna sane sun san ƙaryan suke yi amma kuma suna ci gaba da yi su ma Allah ƙarya Allah shi kare mu darasi na farko kenan da muke samu a cikin wannan aya Allah ya tabbatar mana cewa banu Isra'ila suna yin ƙarya ma Allah su rubuta ƙarya a cikin littafi su ce littafin nan daga Allah yake kuma da ji kun tabbatar waɗannan abubuwa da muka faɗa duk ƙarya aka yi ma Allah babu gaskiya a kai darasi na biyu da ita wannan aya take karantar da mu alkawari ne na azaba wanda Allah ya yi shiga duk wanda ya yi haka ba ma Yahudawa kurum ba abu na biyu da za mu fahimta game da ita wannan aya aya ta saba'in da tara alkawari ne na azaba Allah yake ma duk mutumin da yake irin abin da Yahudawa suka aikata ba wai su kadai ba duk mutumin da zai rubuta littafi da hannunsa ya rubuta wannan littafi da hannunsa sannan ya ce wannan littafin na Allah ne to wannan mutumin ya mai da hankali yanda makomar Yahudawa ta kasance haka makomarsa za ta kasance don haka yasa muka samu wata hikima da Allah ya saka a wannan aya kun ga da ana maganar wa minhum wa minhum da duk tafsirin da muke yi daga baya ayar da muka karanta ta ƙarshe ita ce Allah ya ce wa minhum ummiyuna daga cikin su akwai masu kaza amma da aka zo maganar malamai da suke rubuta ƙarya su jingina ma Allah ba a ce wa minhum ba ba a ce wa minhum ba sai Allah ya ce fawailun lillazina kaga an gama da bayahude da musulmi da kirista duk mutumin da zai rubuta ƙarya ya jingina ma Allah to makomarsa kawai ka wuta shi yasa Allah bai ce wa minhum a nan ba a ce ai daga cikin yahudawa akwai masu ƙarya ma Allah ba ku gane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa a littafinsa majmu'u fatawa mujallar na goma sha bakwai shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu yace wa qad sabata fi sahihaini hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annahu sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce la tattabi anna sanana man kana qablakum hazwal qazzati bil qazza manzon Allah ya ce lallai nan gaba za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ku musulmai nan gaba za a wayi gari kuna koyi da ahalul kitabi daidai wa daida sun su ne suka gabaci musulmai annabi ya ce hatta lau dakhalu juhra dabbin har ma da za a ce yahudawa wato ahalul kitabi sun taba shiga rami ramin abin nan kadangare dan shine babbun abin da ake ce ma jangwada wani kadangare na nan mai girma da za a ce sun taba shiga ramin kadangare duk kankantansa la mu hukuma da sai kun shiga inji manzon Allah wato za a wayi gari duk abin da ahlul kitabi ya aikata musulmi sai yayi kokarin yi yana da kyau bayi da kyau in dai sun yi to shi a gurinsa yana da kyau sai yayi koyi in ji manzon Allah ku ji irin wannan magana da annabi ke faɗi kuma ku lura da rayuwar musulmai a wannan zamani yadda annabi ke faɗa la tattabi anna sanana man kana qablakum lallai wallahi za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku hazwal qazza bil qazza hatta law dakhalu juhra babbil la dakhaltumu qalu sahabbai suka ce ya rasulullah al yahudu wa nasara kace waɗanda suka gabace mu su wa ake nufi ana nufin yahudawa da kiristoci ne ko kuwa wasu kala sai manzon Allah ya ce faman in ba su ba suwa akwai wasu banda su in banda kirista da ba yahudi akwai na uku in ji manzon Allah shekul islam da yake wannan magana yanzu shekarunsa wajen ɗari bakwai da mutuwa ya ɗauko wancan magana ta annabi yake ba da misali da ita maganar kuma tana cikin sahihul bukhari da muslim takurin kusu iyakan gaskiya annabi ya ce nan gaba za ku bi ɗabi'u irin na ahalul kitabi abinda duk ahalul kitabi suka aikata musulmi zai aikata annabi sai ya mana misali da cewa hatta da a ce ahalul kitabi za su yi wani abu na halaka kuma sai kun yi gashi kiri-kiri kuna ganin wannan abin bai dace da ku ba sai kun yi shi yasa annabi ya misilta da cewa da a ce za su iya shiga rami na kadangare wallahi sai kun shiga in ji manzon Allah to menene yahuba yahuda yake yi a wannan duniya a yau wanda musulmi bai aikatawa ga yamin shi menene menene abin da kirista ke yi a wannan duniyar tamu a yau wanda musulmi bai aikatawa eh, sai ka ce eh shiga coci musulmi bai yi illa iyaka dama shi ya raba sunanka da nashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ka da shi ai da ka shiga da annabi bai ma kwatanta ba don kun zama daya babu wata ɗabi'a wadda ba yahudi zai aikata wadda musulmi bai yi koyi da isa ba a kansa a bisa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekul islam ya faɗi wannan maganar faƙala sai ya ce fahaza dalilun wannan wata hujja ce ala anna ma zama Allahu bihi ahlal kitabi wannan wata hujja ce da take nuna muku cewa duk abin da Allah ya kushe ma ahlul kitabi fi hazihil aya a cikin wannan aya da muka karanta duk abin da kuka ji Allah ya aibanta halin kitabi akan aikata shi ya kunu fi hadhihi ummati man yashbahuhum fihi shekul Islam ya ce to a cikin musulmai sai an samu waɗanda suka yi irin abin da Yahudawan suka yi duk abin da ji an ce ba Yahuda ya aikata to babu shakka duniyan nan ba ta karewa sai an samu musulmin da zai yi kamansa shekul islam ya ce haza haƙƙun wannan maganar gaskiya ce me yasa saboda annabi muhammad shi ya faɗa sai ya ce kar shuhida ana magani bare Allah ya yi alkawari a Kur'ani ya ce sanurihim ayatina sanurihim ayatina fil wa fi anfusihim hatta yatabayyana حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد شيخ الإسلام يتي بري الله يا القوري يتي سنريهم آياتنا زامنونا ومتاني آيو يمو abinda ake nufi shine abinda duk Allah ya faɗa a Qur'ani ko annabi ya faɗa a cikin hadisi Allah ya yi alkawari sai ya gwada maka gaskiya ne kafin duniya ta tashi haka zai rika ci gaba da wato da tsare qur'ani eh, da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya sai ya ta gwada maka abin mamaki kaga ga abin da annabi ya faɗa annabi ya ce nan gaba za ku yi koyi da su to Allah ku ya ce sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu ayoyin mu cikin sansani na sama wa fi anfusihim da jikin hatta jikin rayukansu za mu gwada musu ayoyin mu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaqu lallai har sai ya bayyana gare su cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne awalam yakfi ashe bai isa ba mutum ya yarda musulunci gaskiya ne mai rabbika annahu ala kulli shay'in shahid cewa ubangijinka mai halarta ne mai shaida ne bisa dukkan komi shekul islam ibn taimiyya ya ce fa manta ma akhbar bihi wanda ya lura da duk abinda Allah ya bada labarinsa wa rasuluhu da kuma abinda manzon shi ya bada labari ra'a annahu qad waqa'a min zalika umurun kasira sai ya ga cewa abubuwa da yawa sun riga sun auku tuntuni tuntuni yanda kuka ji akwai waɗanda suka yi ta ƙoƙari su ɓata littafin Allah to shi littafin qur'ani bai yiwuwa mutum ya bata shi domin Allah ya alƙawarin tsare sa to amma ai suna ƙarya su jingina ma Allah ko to yanzu musulmai ba su ƙarya su jingina ma Allah mutum ya rubuta littafi ya tabka ƙarya ya ce wadallahu zalika ala wuqu'il baqi tunda har an samu ya fara aukuwa shekul islam ya ce to sauran ma zai auku ya ce wallahi hazal kalam haƙun wannan magana da nake muku gaskiya ce kuma bil haƙiƙa da a ce a wannan karatu zan ɗebo wasu littattafai da miyagun malamai suka rubuta ƙarya ma Allah da a ce zan faɗa muku wasu ba don karatunmu ɗin nan jinjiri ba ne wato da abin sai ya ba ku mamaki yadda musulmi zai zauna ya shirga ƙarya ma Allah wallahi da zan ba ku misalan ƙaryan da wani malami musulmi ya yi wanda ya fi girman na yahuda wannan gaba da yawa da ikon Allah darasi na uku da muke samu a cikin wannan aya ƙarya ga Allah yana cikin mafi girman zunubai wannan aya tana gwada mana cewa ƙarya ga Allah babban zunubi ne yana cikin kaba'irai na zunubi me ta ina muke ganewa a cikin wannan ayan cewa ƙarya ga Allah abu ne mara kyau ya za a yi mu gane saboda Allah ya maimaita kalmar wailu sau uku a cikin aya guda فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إن شاء الله Allah ya maimaita kalmar wailun sau uku wannan kaɗai ya isa ka gane ƙarya ga Allah ba ƙaramin abu ba ne malaman balaga malaman balaga suka ce duk inda ka ji Allah ya maimaita kalma to ka tabbata wannan magana ta girma ka duba safwatu tafasir juz'i na farko shafi na 64 malaman balaga suna cewa inna tikrara ablagu min at-tawkid idan ka ji Allah ya maimaita kalma a aya guda to ƙarfin wannan maganar ya fi a ce an kawo harafi na taukidi ya fi a ce an fara maganar da harafi na taukidi a maimaita kalma kun ga Allah ya ce lillazi na na kitaba bi aidihim kaito ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sun thumma yaquluna haza min indillah bayan sun rubuta da hannayensu sai su ce wannan littafin daga Allah ne liyashtaru bihi samanan kalila don su samu kuɗi ɗan kaɗan da shi kaga wailun din can ai ya isa ko sai Allah ya ce a'a fa wailul lahum kaito ga waɗannan ma kataba ila dihim abinda hannayensu suka rubuta ana dada maimaita magana wa wailul lahum kuma kaito gare su abinda suka samu to yafi a ce an kawo harafi na taukidi a farkon aya ba zai baka wato nauyin maganan da Allah yake nufi a cikin wannan aya ba kamar yadda aka maimaita wannan kalma wannan yana cikin tsari na balagan Qur'ani shi yasa ake cewa alkalamu iza takarrara takarrara in ji malamai idan aka maimaita magana to ta zama a cikin zuciya don haka duk wata aya a ƙur'ani wadda ka ji Allah yana maimaita kalma to ka tabbata magana da ake a wannan ayar magana ce mai girman gaske don haka jama'a ƙarya ga Allah babban zunubi ne wanda a ƙarshen a suratul zumar aya ta 60 yake ce mana ويوم القيامة ترى الذين كذبوا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله يتي ويوم القيامة أرانا القيامة ترى الذين كذبوا على الله ذاك جودا سكيما الله كريا wujuhuhum muswadda zaka ga fuskokin su masu yin baki a ranar kiyama da an tashi za a tafi filin hisabi an taru daga tashin jama'a zuwa zuwa tsayuwa gaban Allah mutane na fita da siffofi daban-daban yau matabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuhun a ranar wasu fuskoki suke yin farare wasu fuskoki suke yin baƙaƙe Allah ya ce to waɗanda suka yi ma Allah ƙarya a ranar kiyama za ka ga fuskokinsu bakaki alama su kenan ba a ce ga makomasu ba sai Allah ya wata tambaya laisa fi jahannama masu wallil mutakabbirin ashe a jahannama babu eh, wata mafaka babu wata makoma ga masu girman kai kun ashe girman kai ke sa mutum ya yi ma Allah ƙarya girman kai yana sa mutum ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ma Allah shine Allah ya ce wa yunajji Allahu alladhina taqaw wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafadatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun wa yunajji Allahu alladhina taqaw kuma Allah zai tsere da waɗanda suka yi imani waɗanda suka kiyaye shi wa yunajji Allahu alladhina taqaw kuma Allah yana tserar da waɗanda suke kiyaye shi dalilin rabo da suke samu na aikin kwarai da suka yi Allah ka samu tsira la ya masu humuso su waɗannan wata cuta ba ta samun su a kiyama wallahum nuna kuma ba su bakin ciki akwai abin da ya kamata kuma mu kula da shi akwai bambanci tsakanin kazabu da kazzabu kazabu su ne waɗanda suke ƙirƙire ƙarya su jingina ma Allah kazzabu mai ma'ana an gaya musu Allah ya ce sai suka ce ƙarya ne kun ga da bambanci in an ce kazaba abin nan kazabu sun kirkiro ƙarya sai suka ce Allah ne ya faɗa amma in ka an ce kazzabu an gaya musu sai suka ce ƙarya ne to wannan ayat tana magana ne akan wanda ya ƙirƙiro ƙarya sai ya ce Allah shi ya faɗa wannan mutumin Allah ya ce Allah eh, zai da shi a kiyama fuskarsa ta yi baki yana cikin masu ah, girman kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda Allah yake da su a kiyama hadisin yana sahihul bukhari ah, da sunan tirmizi da kuma sunan na imamun nasa'i ka duba sahihul jami'a hadisi na 840 da kuma sahihul tirmizi hadisi na 2025 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal zarri fi suwarir rijal duk masu girman kai a ranar kiyama Allah yana ta da su a siffan kiyashi wato girman halittansu bai wuce na kiyashi ba amma suransu kuma na mutane ga suran, suran na mutane amma girmansa gaba ɗaya bai wuce na kiyashi ba mitsi mitsi kaman ƙwayan zarra kuma ka san yadda ake fita daga kabari wasu suna fita a gigice ne Allah ka saba mu bane wasu suna fitowa daga kaburburan su a gigice a kidime a firgice wasu a guje za a tafi filin hisabi to shi kuma gashi wannan Allah ya tada shi a kiyama ba shi da kima duk girmansa bai wuce na kiyashi ba kaga ya shiga uku ko duk wanda ya taho a guje kansa zai taka hikimar kenan don haka duk mai girman kai Allah yana maishe shi makaskanci a ranar kiyama yasa ake cewa girman kai rawanin tsiya Allah shi kare mu a nan yana da girman kai yana gani ya fi kowa to a kiyama Allah zai mai da shi mafi kaskanci kowa ya fi shi ba ma hakan ba ya zama to an maishe shi a halittarsa kankanuwa yadda kowa ta iya taka shi annabi ya ce ya ga shahu zullu min kulli makanin kaskanci yana rufe su ta ko ina dabba ta taka su mutum ya taka su kafiri ya taka musulmi ya taka ya wuce shi ma yana tafiya gurin hisabi a wata riwaya da take cikin musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'uhumun nasu Allah zai sa mutane su rika tattaka su min hawanihim alallahi saboda rashin darajar da suke da shi wajen Allah haka za a yi ta yi ana tattaka su hatta ya qadi bainan nasi sai Allah ya gama hukunci tsakanin mutane sannan ake wa masu girman kai bayan an gama hukunci ga jama'a sannan a yi musu sannan idan an musu yusaku illa ila sijini sai a kora su zuwa ga wani fursuna wani kurkuku min jahannama yusamma bulas wanda ake kiransa da suna bulas in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da zai yi ma Allah ƙarya ku ji inda mako masa take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani guri a wutan jahannama ana kiransa bulas ta'aluhum narul anyar wato akwai wuta wanda sauran wuta ke tsoronta a kiyama ita ake kiranta narul anyar in ji annabi muhammad sauran nau'ukan wuta a ranar kiyama suna tsoron wannan wutan to wutan da za a saka mutumin da ya yi Allah ƙarya kenan a ranar tashin kiyama ta'aluhum narul anyar yusqauna min usarati ahli nar manzon Allah ya ce ana shayar da su daga diwan yan wuta da ake kiransa tinatul khabal abin shan su kenan Allah shi kare mu wanda duk yayi ma Allah ƙarya tabaraka wa ta'ala ya mutu to a ranar tashin kiyama makomarsa wutan jahannama kuma ga irin azabar da Allah zai masa to ba wai ƙarya ga Allah kawai ba hatta ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi wa manzon Allah ƙarya ku tabbata shi ma makomarsa iri ɗaya ce da makomar wanda ya yi ma Allah ƙarya da wanda ya yi ma Allah ƙarya da wanda ya yi wa annabi Muhammad ƙarya makomarsu guda don haka hadisi ya tabbata hadisi mutawatiri wanda sahabban annabi an ce mutum tis'in da hudu suka ruwaito ba taɓa samun hadisi wanda sahabban manzon Allah a ce mutum ɗari ba shida suka ruwaito wannan hadisin ba in ban da wannan sahabban manzon Allah mutum tis'in da hudu suka ruwaito wannan hadisi yana sahihul jami hadisi na dubu shida da ɗari biyar da goma sha tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa maqadahu minan nar to ya tana da mazaunin sa wuta wanda duk ya min ƙarya da gangan yayi shirin wurin zamansa a cikin wutan jahannama a wannan magana ta zo da kalma na tsawatarwa kwarai da kuma wato lafazi wanda yake razana zuciya annabi ya ce wanda ya min ƙarya da gangan hmm. maimakon annabi ya ce zai shiga wuta sai manzon Allah ya ce ya yi tanadin wurin zamansa a wuta me ake nufi mawuyaci ne wannan mutumin ya tuba wato lokacin da yayi wannan ƙaryan to daga yayi ƙarya ga annabi wannan lokacin shikenan ya shirya kawai mawuyaci ne wannan mutumin ya samu damar tuba a har zuwa kiyama na'am akwai waɗanda Allah kan musu rahama ya taimake su amma saboda tsananta al'amarin don annabi ya gwada maka tabbas mai yi masa ƙarya ko masa wuta ne sai ce da zaran kayi ƙaryan to kai tanadin wurin zama na'am Allah yana iya gafarta ma bawa duk zunubin da ya matukar karya tuba amma saboda a nuna maka laifin yana da girma a ce to kai ma yi shirin wurin zama kamar ba za a gafarta maka ake nufi ba akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisin al-mughira bin shu'ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahadikum inna kazban alayya laysa ka kazbin ala ahadin ita ƙarya gare ni ba ta kama da ƙarya ga wani kada ku ɗauka yadda kuke ƙarya ku ya ku haka nan za ku yi ƙarya gare ni yin ƙarya gare ni ya bambanta da yin ƙarya ga wani mutum wata riwaya kuma annabi ya ce man haddasa anni bi hadisin yara annahu kazbun fa huwa ahadul kazibina duk mutumin da ya min ya ba da labari game da ni labarin da ya bayar sai ana ganin an anya labarin nan ba ƙarya ba ne to duk labarin da zai bayar har a rika tunanin wannan labarin ma ƙarya ne to wannan mutumin lallai fa yana cikin makareta sai labarin ya tabbata mai gaskiya sai labarin ya tabbata gaskiya in ku bai tabbata gaskiya ne ba to wannan mutumin fa huwa ahadul kazibi ne yana ciki yana ɗaya daga cikin makareta Allah shi kare mu ka duba az-zawajir littafin ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami wani malami ne da ya rasu a garin makka hijira na da shekara 973 shekara 453 kenan da mutuwa shekarunsa 453 da mutuwa a garin makka yana cikin fitattun malamai a tarihi ya rubuta littafi da ake kiransa azzawajir ka samu azzawajir juzu'i na farko shafi na 178 a cikin littafin ya ce قال الشيخ أبو محمد الجويني أقول ببن مالمي أتاريه دا أكي كنا إمام الحرمين ya ce innal kaziba alan nabi yin ƙarya ga annabi Muhammad mutum ya yi ƙarya ga annabi Muhammad kufurin kafurci ne wa ƙala ba'dul muta'akhirina akwai wasu ma daga cikin malamai da suka zo baya wato majinkirta ba malaman farko ba abin nan yake cewa wa qad zahabat ta'ifatun minal ulama akwai tarin malamai da yawa da suke cewa ila annal kaziba ala rasulillahi yin ƙarya ga manzon Allah e, annal kaziba ala Allah wa rasulihi yin ƙarya ga Allah da manzon shi mutumin da duk ya iya furta kalmar ƙarya ga Allah da kuma manzon Allah to wannan mutumin ya furta kalma ta kufrun yukhriju anil milla ya furta kalma na kafirci kuma kafirci ne yana iya fitar da shi musulunci wato abinda malamin yake kokarin ya karantar da mu shine ne ƙarya ga Allah da annabi ya bambanta fa da yin ƙarya ga wani mutum sai ya ce akwai malamai a tarihin musulunci da ma suke da fahimtar wanda ya yi ma Allah ƙarya ko ya yi ma annabi Muhammad ƙarya wannan mutumin in musulmi ne ya zama kafiri ya yi ridda wato saboda girman laifin yasa a suratul ahzab Allah yake cewa innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina ina son ku lura da wannan aya ta suratul ahzab don ku gane bambancin ƙarya ga Allah da manzon Allah da kuma ƙarya ga wani Allah ya jera ayoyin nan a wuri guda aya ta farko Allah ya ce innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu waɗanda suka cuci Allah da waɗanda suka cuci manzonsa kun ga an hada su wuri guda waɗanda suka cuci Allah da waɗanda suka cuci manzon Allah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu nan duniya da lahira kun je da Allah ya haɗa ko wanda ya cuci Allah da wanda ya cuci manzon Allah shi wannan mutumin Allah ya tsine mar duniya da lahira in an ce an tsine masa an ɗebe mai albarka wato Allah ya la'ance shi bayan wannan la'anta wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu tanadin wata azaba wato ta wulakanci in an ce azaba wadda za ta muhina ana nufin wadda za ta kaskanta shi yanda duk wanda ya ganshi zai ce lallewa ne ya shiga wahala domin a ce a duniya kana da daraja a kiyama a same ka da irin wannan siffa to eh, eh, tamfar wulakanci ne gare ka to irin wannan azabar Allah zai wa mutumin da ya cutar da Allah da kuma wanda ya cuci manzon Allah kun je da Allah ya faɗa ko ayar farko mai aya ta gaba والذين يوضون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا wannan aya kuma sai Allah ya ce walladina yu'zuna almu'minina kuma waɗanda suke cutar da masu imani fa ah, waɗanda da masu imani maza wal da masu imani mata bi gairi maktasabu su yi kage su su maka musu ai musu kage ai wane yana kaza ai wance tana kaza su ƙarya su abin nan su cutar da su Allah ya ce faqad ihtamalu buhtanan waɗannan sun ɗauki babban laifi na sun yi kage wa isman mubina kuma suna da zunubi mabayani wanda a kiyama za a yi hisabi a kansu to Allah ku kwatanta waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farko Allah ya ce waɗanda suka cuci Allah da manzansa an tsine musu duniya da lahira ta biyu kuma sai aka ce waɗanda suka cuci masu imani maza da mata to sun yi kage kuma za a yi musu hisabi a kiyama kun ga babu tsinuwar a kansu babu tanadin azaba a kansu ta yi ma Allah gafarta musu ko amma wanda ya cuci Allah da sa fa shi wannan ba a yi wata wata ba aka ce la'anahumullahu fid dunya wal akhirah kuma in aka ce Allah ya tsine wa mutum to ana nufin yana da wahala wannan mutum ya samu rahamar Allah shiriya an kulle take nan gare shi don haka yana da wahala mutumin da la'antar Allah ta hau kansa ya samu shirya Allah shi kare mu ah, don haka cutar da Allah da kuma cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zunubin ya fi girma akan cutar da mai imani wanda kuma kun san matsayin mai imani a wajen Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa yana kwatanta mana girman mai imani a wajen Allah manzon Allah ya ce babu wani abu a duniya wanda Allah ya taɓa yin taraddudi a kansa in banda karɓar ran mai imani taraddudi na'am shi ne ka yi tunanin fasawa ga ɗan adam kenan ko shi Allah laisa ka mislihi shay'un ba a misilta shi da wata ɗabi'a ta ɗan adam amma tun da annabi ya kawo kalman taraddudi wadda mutum ya fahimci ainihin ma'anan taraddudin haka ake nufi illa kuma yadda yake aukuwa ga Allah ne ba mu sani ba da fatan ku gane amma manzon Allah ya ce a duniya babu wani abun da Allah ya aikata shi ya yi taraddudi kafin ya aikata in ban da ɗaukan ran mai imani ya karahun mauta wa ana akarahu musa'atahu shi mai imani bai son ya mutu gashi kuma ajali ya yi bai son ya mutu ni kuma ba ni son in cutar da shi gwargwadon ƙwayan zarra wala budda lahu min al-maut gashi kuma dole sai ya mutu saboda na riga na hukunta kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai sai ya dani mutuwa to idan akwai abin da Allah zai yi taraddudin yin sa a duniya bai wuce karban ran mai imani ba to amma da zaka cuci mai imani ka cuci mai imani namiji ne ko mace ne a hukuncin ka daban ne da wanda ya cuci Allah da kuma Annabi Muhammad don haka akwai bambanci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabi sahabbai a wancan hadisi da yake sahihu muslim inna kaziban alayya laisa ka kazbin ala ahadin ita ƙarya gare ni ba ɗaya take da ƙarya ga wani ba ku kiyaye wanda ya ƙarya gare ni to haƙiƙa yana samun sakamako wanda yake mai muni darasi na hudu da muke samu game da ita wannan aya wannan aya tana karantar da mu cewa son duniya shi ke sa malamai su yi ma Allah ƙarya son duniya shi ke sa malamai su yi ma Allah ƙarya ta ya aka yi muka gane haka saboda Allah ya ce ah, fawailun lilladina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah sai ya ce mene liyashtaru bihi samadan qalila ashe kun ga son duniya shi ke sa malami yayi ƙarya ma Allah ko ko yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙarya kuma duniyan abin da ma zai samu din dan kaɗan ne don Allah ya ce samanan kalila komi yawansa akwai lokacin da zai kare aiko don haka ya zama dan kaɗan. Ah, wani malami yake cewa fa kullu wujidani haddin la sabata lahu fa inna ma'anahu fi tahqiqi fuqdanu ah, kai ne ka taho kai kana cewa ai nayi babban sa'a na samu alheri sai a duba a gani ah me ka samu ne ce ai abin da ya samu mota ne ah, to mota za ta kare ko ko ba ta karewa cewa mota za ta kare komai daɗewa cewa to baka samu komai ba wato in ka fito ka ce wa mutane na samu alheri sai a ce to me ka samu in an dubi abin sai a ga ai abin har abada ba zai kare ba to wannan shine alheri don haka a wajen Allah duk abin da mutum ya samu a duniyan nan matukar wannan abin ba zai kai shi ga kiyama ba to wannan abu kaɗan ne shi sa Allah ya ce yashtaruna bihi samanan kalila suna sayarwa dan su samu kuɗi ɗan kaɗan ko Eh, liyastaru bihi samanan kalila saboda su yi ciniki da wannan littafin da suka rubuta su samu dan kuɗi kaɗan eh, dan ba zai dawo ba duk abin da suka samu komai dadewa zai kare to neman duniya sannan kuma duk abin da mutum ya samu din bai tabbata baya ga cewa a lahira ga irin abin da Allah ya masa tanadi na azaba a suratul isra'i Allah ya ce man kana yuridul ajilata man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma da'alna lahu jahannam hmm. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah ya ce man kana yuridul ajilata wanda ya kasance shi bukatarsa ya samu ta gaggawa ta garaje duniya kenan maza maza a samu da wuri sai duniya man kana yuridul ajilata wanda ya kasance fatansa nufinsa ya samu duniya ta gaggawa aljanna lahu fiha ma na sha'u sai mu gaggauta mu bashi a duniya amma kuma ba komai ba ma sha'u wanda ma muka yi nufi ba duk abin da yake so za a bashi ba don haka duk abin da za ka yi ka nemi lahira ka yi fatan ka samu rabo na lahira in ka yi fatan duniya to Allah ya ce aljanna lahu fiha ma sha'u za mu gaggauta bashi ma sha'u abin da muka yi nufi shi ma ɗin kuma ba kowa ba liman nuridu ga wanda muka yi nufi kaga dai babu ma tabbas ba garanti don haka neman duniya hadari ne babu garantin za ka samu sannan eh, Allah ya ce zai bayar amma babu tabbas kana cikin waɗanda zai bawa eh, shin kana cikin waɗanda Allah ya nufin zai ba su duniya ɗin ya ce to amma kuma akwai tabbas guda a kiyama duk wanda ya mai da duniya ita ce gabansa to wannan mutum sun maja'alna lahu jahannama za mu sanya masa wutar jahannama a kiyama yaslaha zai shige ta mazmuman yana kaskantacce madhuran yana tsinanne wanda an Allah an ce shi an nisantar da shi daga rahamar Allah wato duk mutumin da ya maida duniya ita ce burinsa to shi wannan mutumin take yayi asarar lahira abinda Allah yake nufi kenan a cikin wannan aya lahira dai bai samunta to duniyar kuma fa sai ya ce aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kaga nan ma babu tabbas ko zai samu kaga dai da zaran kayi burin aikin ka ya zama don duniya kake to shikenan lahira dai baka da ita sannan kuma ita ma duniyar babu mamaki ba za ma ka same ta ba Allah shi kare mu amma sai Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'aya wa huwa mu'minun فأولئك كان سعيهم مشكورا الله يتي ومن أراد الآخرة وند كو يكي نفي يسام لاهرة دا أيكين سا أكوي وند أيكين سا نفي شي يسام لاهرة والله دو أبين دا مكي متاني manufarsu kashi كشي بيوني دي inda ka ga ɗan adam duk kuma abin da ka ga ɗan adam yana yi manufarsa guda biyu ce haka Allah ya faɗa mana a suratu ala imran aya ta 152 yace minkum man yuridu dunya منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة كوكو أوت آية الله يكتشف قل كل يعمل على شاكلته يعمل على شاكلته وربك وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا متاني كشي بيوني وسو دنيا تي أغبانسو وسو كما لاهرة تي أغبانسو in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kyautata manufanmu la haula wala quwwata illa billah wa man arada al-akhirata kuma wanda yake nufin ya samu gidan lahira ta aikinsa wa sa'aya ha kuma yayi aiki irin wanda ake yi don a samu lahira ku duba yadda fa Allah yake faɗan abin dalla dalla don ka gane in ba kauye ne kai wanda ke son ya samu lahira kar ka ce shikenan kuma sai ka kwanta ko a baka tikitin shiga aljanna wa sa'aya ha. ya kuma yi aiki irin wanda ake yi don a samu ita lahiran na ma ba a yi shiru ba wa huwa mu'minun kuma yana mai imani in ya haɗa waɗannan fa'ula'ika kana sa'ayuhun mashkura to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu ake godiya a kai a ranar kiyama la haula wala quwwata illa billah ko alheri ne wani in ya san zai maka a bayan idon jama'a in dai ya san in zai baka alherin nan ba wanda zai sani ba zai baka ba billahi azim ya fi son ya baka kuma duniya ta san ya baka yawa in dai ba za a faɗa wane yayi ba to shi a ganin sa fa an kware shi jama'a ku lura to komai yawan alherin da yayi ba shi da rabo a kiyama domin ya rasa sharaɗi guda na aiki irin na samun lahira shi yasa Allah ya karfafa mana wannan magana wasa alaha sa'ayaha yayi ma lahiran aiki irin wanda ake yi nata domin lahira tana da wani aiki nata na daban ba wai ka yi sallah kurun bane dattijo sai ka gyara zuciya ikhlasi zuciyarka ta gyaru Allah ya ce to waɗannan mutane su ne waɗanda a lahira bayan an ba su aljanna kuma ake musu magodiya Allah ka samu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanatil akhiratu hammahu wanda lahira ta zama ita ce gabansa ita ce himmarsa ita ce damuwarsa in ya tashi da sahe duniya ce a zuciyarsa da yamma zai kwanta a kan gado duniya ce a zuciyarsa ja'alallahu ginahu fi kalbihi ah, wanda ke sa lahira himmarsa kai wanda ya sa lahira ita ce damuwarsa duk abin da zai yi tunaninsa kiyama to Allah zai sanya wadatar sa fi a cikin zuciyarsa wa jama'a lahu shamlahu kuma Allah zai tattaro masa al'amarinsa wa atathu dunya kuma duniyar za ta zo mar ah, wa hiya ragima duniyar za ta zo masa ba ta so shi bai ma san duniyar za ta rika zuwa wato da a ce zaka mai da lahira a gabanka ya zama komai zaka yi tunaninka na farko samun kiyama sallarka azuminka hajjinka zakkanka duk abin da za ka yi a duniya ya zama lahira ita ce farkon manufarka to inda za ka yi haka ka kyale duniyar kar ma ka ce Allah ka ban kuɗi kar ma ka ce Allah ba ni duniya ka mai da lahira gaban ka kurin ita duniya tana da wata ɗabi'a yadda annabi ke karantar da mu a wannan hadisi hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 949 yana sahihul jami' hadisi na 6510 ɗabi'ar duniya ita ce duk wanda ya fuskance ya fuskance ta sai ta bashi baya wanda kuma ya juya mata baya sai ta neme shi in ji manzon Allah wanda duk ya mai da lahira gabansa annabi ya ce to Allah zai kawo wadatar ya sa a zuciyarsa kaga kai da kake neman kuɗi ka sa aljihu ko to Allah zai ɗebo dukiya sai ya zuba ma a zuciya wa ja'ala ginahu fi qalbihi domin wadatar zuci ita ce cikakkiyar wadata ah, sannan kuma duniyar ta rika biyo shi baya ma son ta kaga ana bin sa da alheri sai annabi ya ce wa man kanatid duniya hamuhu wanda ko duniya ta zama ita ce himma sai ita ce gabansa ita ce damuwarsa dare da rana babu sukuni ja'ala Allahu faqarahu baina ainihi sai Allah ya sanya talaucinsa ta gabanin idanunsa a duk inda ka ganshi kaga matalauci da ka ganshi kaga wanda yake cikin larura da ka ganshi kaga wanda ke cikin matsala babu alamar kwanciyar hankali a kansa sannan tsawon shekara talatin haka ka san shi bai taba canzawa ba saboda duniyar ya sa a gaba sai Allah ya sanya mata talauci a fuskarsa duk wanda ya kalle shi ya ganta wa farraqa alaihi shamlahu sannan kuma Allah ya rikita al'amarinsa ah, ya kasa gane kan al'amarinsa walam ya'tihi min ad-dunya sannan kuma duniyar ma ba zai same ta ba illa ma qaddara lahu face wadda Allah ya kaddara masa Inji annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya tana cikin asahiha hadisi na 950 annabi ya ce man kanatid dunya hammuhu Allahu alaihi amrahu duk wanda ya kasance duniya ita ce gabansa to Allah yana rikitar da al'amarinsa na'am zaka ga yana da kuɗi kuɗi ba shine kwanciyar hankali ba jama'ar musulmi haka nan shugabanci ba shine kwanciyar hankali ba wani yana tunanin mai mulki shine yake da natsuwa wani kuma tunaninsa wanda duk yake da wadata dukiya yana da natsuwa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba a nan ake samun natsuwa ba daga zuciya ake samun natsuwa wanda duniya ta zama ita ce gabansa to al'amarinsa a rikice yake babu bacci babu kwanciyar hankali ba natsuwa waje ala faqarahu baina ainihi ya sanya talauci tsakanin idanunsa duniyar ba ta wadatarsa da zai samu miliyan ɗari yau to tunaninsa shine a garin nan waye yake da miliyan ɗari da ɗaya yana kokarin shi ma ya ga yafi shi kullum a buri yake don haka duk mutumin da ya zama zuciyarsa akwai buri wannan mutumin matalauci ne komai wadatarsa walam ya atihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu annabi yace kuma duniyar ma ba za ta zo mar ba face gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa tuntuni wa man kanat al-akhiratu niyyatahu wanda ko ya zama lahira ita ce niyyarsa jama'a Allahu lahu amrahu sai Allah ya tattaro al'amarinsa gare shi waja'ala ginahu fi qalbihi Allah ya sanya wadatarsa a cikin zuciyarsa wa atathu dunya wa hiya ragimatun duniyar kuma ta rika zuwa mar ba ta ma so ala kurhin tilas take zuwa shi bai masanta amma ga ta tana neman shi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man takuni duniya niyatuhu wanda duk duniya ta zama ita ce niyyarsa ya ci allahu faqarahu baina ainihi Allah yana saka talaucinsa a tsakanin idanunsa wa yushattitu alaihi bai'atahu Allah yana rikitar da al'amarinsa wala yatihi minha illa ma kutiba lahu sannan ba zai samu wani abu na duniyar ba face gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa wa man takunil akhiratu niyyatahu wanda ko lahira ta zama ita ce niyyarsa yaj'alullahu ginahu fi qalbihi Allah yana sanya wadatarsa a zuciyarsa wa yakfihi bai'atahu Allah ya wato dauke masa dawainiya na duniya duk wahala Allah sai ya ɗauke maka wa ta'tihi duniya wa hiya ragima duniya ta zomar alhali bayi ma sonta Allah shi samu gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abubuwa da dama na hikima wanda da za mu rike to babu ko shakka da mun samu shari'a duniya da kiyama Allah shi samu iya kiyayewa babu shakka ayan nan tana da darussa masu ɗimbin yawan gaske amma za mu takaita haka mu amsa wasu tambayoyi Allah shi sa lada cikin karatun da muka yi Ah, wannan ya ce ina hukuncin wanda ya ba wani ah, wanda Allah ya ba wani matsayi sai ya yi burin eh, eh, Allah ya kawar da shi don shi ya hau wannan matsayin dole to ya yi haram kenan ah, ina ga wa'azin da muka yi kenan kwanaki haramun ne musulmi ya yi fatan alherin da Allah ya ba mu wani ya kwace wannan ko yace ina hukuncin wanda yana fitar da zakka naira ɗari biyu a cikin ambulan to kai idan an baka ɗari biyu a ambulan ai an kyauta hmm? ya fi wanda baya fitar da zakka amma in so samu ne ka ba da shi da kauri yadda mutum zai amfana ɗari biyu ba laifi ko zai ce fa ne a wannan ko ya ce ah, tambaya mutum ne ya fara sallar magariba a ɓoye sai ya tuna yaya sallar take ina sallar tana nan sai ya gyara kina da ya fara a ɓoye ko sai ya bayyana ko wannan kuma ya ce idan mutum ya ba da dabino ɗaya a lokacin buɗe baki sadaka ga wani shin zai samu ladan azumi a kai kuwa annabi ya ce fattakun kunnara walau bi shi tamra ku kiyaye wuta ko da da rabin dabino ina laifi ba ma dabino ɗaya ba shi annabi ya ce da rabin dabino ku kiyaye kanku daga shiga wuta wannan ku ya ce yaya hukuncin wanda ya zama na maganarsa duk yawanci karya ce la haula wala quwwata illa billah amma idan ah, har ka gaya masa cewa karya fa ba kyau sai ya ja maka aya da hadisi ya ce ya fi ka sani ah, idan mutum bai yi ƙarya ba abincin da zai ci ma zai masa wahala wai haka zai faɗa to ina gaba aya da hadisi da ya faɗa haka ko aya da hadisi wanda ya ce sai kayi ƙarya za ka ci abinci ka sha abin sha eh, ba daidai ba ne mutum ya raɓe da ayoyin ƙur'ani ko hadisin manzon Allah saboda ya faɗa da addini haramun ne kuma izgili da addini yana fitar da mutum daga musulunci kada mu manta da zaran mutum ya yi wasa da ayar ƙur'ani ko hadisin manzon Allah yana iya fita musulunci na taɓa ji da daɗewa wani malami cikin malaman sunna yana wa'azi ya buga misali da kalmar da wasu ke cewa ah, la haula ba ta maganin yunwa sai an daka mata dan gumba wannan malami ya ce duk wanda ya faɗi wannan kalma kafiri ne saboda ya yi izgili da kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ai kowa ya san la haula daban abinci daban ko amma dan me ya ɗauko la haula ya yi misali da ita cewa ba ta maganin yunwa kaga yana kaskanta kimarta yana kaskanta darajanta duk wanda ya kaskanta kimarta ya kaskanta kimar Allah don haka ya yi ridda ma'ananta shine babu karfi babu dabara face ga Allah haka ne ko wato kenan ai ko baka ci ba in akwai Allah ba za ka mutu ba shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah sai shedan ya ribace sai ya ce ai la haula ba maganin yawa sai an eh, yunwa sai an daka mata dan gumba wato gumba dan gumba ya fi girman la haula wala quwwata illa billah wanda ya faɗi wannan kafiri ne wannan malami haka ya faɗa kuma gaskiya ne saboda Allah ba a izgili da shi qul abillahi قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون me yace gaba لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله شكرا مالما suna كفى حجة دوانا آية akan cewa babu shakka mutum yana furta kalma guda na izgili da qur'ani wanda kalman nan ta yi dalilin fitansa musulunci ya kamata mu samu littattafai da aka yi magana akan asbabun ridda dalilai da suke fitar da mutum daga addinin musulunci yana da kyau musulmai mu san su saboda mu yi hattara mu tsare bakunan mu daga furta wasu kalmomi da za su iya warware kalmar shahadar mu alhali ba mu sani ba yanzu kamar wannan ƙarya ya yi an ce masa ƙarya ba kyau sai ya ja aya ya ja hadisi yana ta ƙoƙari ya gwada cewa ai in ba ƙaryar ma duniyar yanzu ba za ta zaunu ba kamar yana gwada cewa duniyar yanzu duk mutanen banza ne a kanta yana nuna cewa ƙaryar halal ce gare shi ko to ƙoƙarin da yake halatta haram wannan ƙoƙari yana iya kai shiga fita musulunci Allah ya kare mu wannan ya ce Ah, idan mutum ya tsufa baya iya komai sai an masa in zai yi sallah yana zaune kuma goshinsa baya iya isa ƙasa sai a ɗauko dutse mai tudu a sa masa a gabansa ah, wato yana sa goshinsa a kai to malam sallarsa a kan wannan dutse kuskure ne ko babu babu shakka sallah a kan ah, wannan dutsen kuskure ne Eh, wanda mun sha jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida wani mara lafiya ya tarar da shi ya rike wani sanda yana sujada akai manzon Allah ya kama ya jefar sai ya dauko filo yana sujada akai manzon Allah ya ce da'aha anka ka bari in istata an tasjuda alal ardi wa illa fa'au ima'an in zaka iya sallar ka yi sujjada a ƙasa ka in kuwa baka iya ɗora kanka a ƙasa to kai ka ya kawai ka ɗaga kai alamar ka dan sunku ya kai sujjada ka sanya ruku'inka ya zama dan sama sama sujjadar tafi ƙasa manzo Allah ya ce shi kenan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana kuma hadisin ya inganta yana cikin asahi hadisi na 323 to dan me zai sa wani ya je dauko wani dutse ya zo yana sallah irin sallan maharba hmm? baya nan ko <laughs> liman <laughs> sallar maharba yana za a dauki dan eh, dutse ana ɗora goshi a kai wannan kuma ya ce ah, to mutum zai bi ah, wato ina hukuncin mutum ya sami tahiya ta ƙarshe a sallar jam'i wato mutum ne taho masallaci ana jam'i eh, kafin ya zo kuma an gama sallah abinda da ya taras kawai shi ne tahiya ah, sai ce to mutum zai bi tahiyan a yi sallaman da shi ko ko zai tsaya a sallame sannan ya yi nashi sallan daban Allah ya saka ma wanda ya tambaya nan da alheri wallahi wannan yana cikin abubuwan da ya kamata mutane su sani abin takaici ne da dama ba su sani wannan abu ba abin nufi shine kai ne ka tafi masallaci sai ka samu liman yana cikin tahiya ka lura da kyau zaka ga mutane da yawa in sun taho a irin wannan gaba sai su ja wuri su tsaya ba za su yi kabara ba sai su ja wuri su tsaya suna jira su gani a zaman farko ne ko zama na ƙarshe in zama na ƙarshe ne in ya ce assalamu alaikum sai su je gefe kuma su tada ikama sai a yi wata sabuwar sallah wato a nasu nufi sun samu ladan jam'i ko a maimakon dai ka zo a ƙarshen sallah baka samu ladan jam'i ba kenan Allah za a yi wa dabara kuskure ne duk sa'ilin da ka taimi masallaci ka samu liman yana wani hali ka kabbaran harama ka bi shi in ji annabi Muhammad hadisin yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 484 manzon Allah ya ce idza ata ahadukum salata idan ɗayan ku yazo sallah wal imamu ala halin ya taras da liman akan wani hali falyasna kama yasna al imam abin da liman yake yi nan take shi ma mutum yayi in ka samu liman yana tahiya kai kabbaran harama ka zauna ka kama tahiya falyasna kama yasna al imam inji annabi muhammad sai mutum yayi irin abin da liman yake aikatawa idan liman ya yi sallama sai ka tashi ka kawo sallaka ka kawo sallah karka ce kuma za ka yi sallama ka fita daga wannan sallah ka je ka gina wata babu sallar da za ka gina wadda za ka samu lada irin wannan da ka bari din domin ita wannan ita ce a wajen Allah ake rubuta cewa an yi jam'i kar ku manta hatta a wajen Allah an san waye limamin masallacin nan an san lokacin sallan nan saboda haka waɗanda suka yi sallah a wannan lokaci mala'iku na zuwa da su rubuce sunan su a rubuta an samu lada 27 ko da biyar an tafi na'am don wani ya zo yayi jam'i daban kada ku yi tambani zai samu lada irin wanda mutane suka samu na jam'in farko a wannan masallaci duk dabaran ka ba za ka samu wannan ladan ba saboda shi ya ma riga ka zuwa masallacin ko eh, ya yi himma ya taho masallaci da wuri ya jira sallah abubuwa da yawa ya samu na lada bai yiwuwa ka cin masa don haka da ma lokacin da ka zo ka samu liman yana cikin tahiya sai kai kabbara sai ka zauna kai ma ka bi shi to Allah zai rubuta maka gwargwadon ladan da ka samu a wannan al'aƙalla dai ka samu sallah da liman ratibi ko a sannan kuma in liman ya yi sallama maimakon ka tashi ka cika sallan abin da ka kawo abin da ka rasa ko ko abin da ya saura maka sai ka sallama to a nan gurin ka yi bid'a bid'a ce don haka sallar ma da zaka gina akwai tambaya akan ta a kiyama ka zo ka samu liman annabi ya ce ka bi liman sai kai kabbara sai ka bi shi ana tahiya to iyaka tahiya ka samu liman sai ya sallama ya ce au ashe ban samu komai ba ni ma assalamu alaikum barin je mu kulla wani na'am kai assalamu alaikum ko ka fita wanda annabi ya ce ka shiga kenan kun lura domin shi dai annabi ya ce in ka taho ka samu liman na wani hali ka bi shi to ka taho ka samu liman na zaune ka bi shi liman ya yi sallama sai ka fita na wanda annabi ya maka izini to yanzu ka shiga wani wannan da ka shiga sai ka shirya ma Allah amsa me hujjanka me hujjar yin sallama daga wannan sallah why sallar ta ɓaci ne yasa ka fita ko ko an ce ba za ka samu ladan jam'i ba ne yasa ka fita me yasa kai sallama sannan kuma waye ce ka kulla wani jam'i wanda wani babi ne daban mutane suna ta rubuta tambayoyi akai ala kulli halin wannan ba mushkila ce da zamu damu kanmu akan ta ba illa muna magana akan mutumin da ya taho masallaci ya samu lima akan wani hali to ba daidai bane wato da yawa ne ma yana faruwa da ni sati ɗaɗɗai ne ma bai faruwa da ni misali idan na taho sallah haka e, ko liman ya gama sallarsa ba mamaki mun samu a karshe sai wani ya zo shi wannan in ya taho idan liman ya yi sallama me yawa ko dan ya hangi ina da gemu sai ce malam mm, bismillah mana <laughs> a'a wato ni yanzu zama limamin yan tawaye <laughs> sai in ki kula shi shi kuma bai sani ba sai ya ji haushi sai in ci gaba da sallah na har dai in gama to jahilci la haula wala quwwata illa billah ina hukuncin wanda yana sallah da hoton hoton mutum a riga na'am sallarsa ta yi amma kuma ladan ta je ya ji jiki hmm. ladan ya ji jiki kwarai ka do fatawar lajina mujallar na shida shafi na 174 da wanda ya yi sallah a ɗakin da ya zan akwai hoto duk da sun yi sallah din ba a cewa babu sallah amma ladan ne dai to eh, ya wahala saboda annabi ya ce akwai wanda ke sallah ya samu lada full akwai wanda ke samun half akwai wanda ke samun quarter akwai wanda ke samun one third akwai wanda yake samu annabi ya ce akwai wanda ma yake samu one over ten one tenth na sallah sai annabi ya ce akwai wanda ma baya samun komi to kun ga ashe ladar sallah hawa hawa ne kamar da muke magana wannan ya taho ya riga ma ladan zuwa masallaci mai yiwuwa ba maliman ba ya riga ladan zuwa kahin ladan ya zo kira sallah yana gun aka zo aka liman ya fito bayan ya yi na filfilunsa aka zo aka yi sallah ya samu sallah kamila sai kai ka taho ka da liman yana cikin tahiyar eh, zaman ƙarshe ko sai ka bi shi ya za a yi sallar kula da ta zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba to haka na ake bawa uh, proportional uh, to irin kokarin mutum na halatta sallah uh, Allah shi samu gane wannan yace ya halatta mace ta yi karatun sallah a bayyane to ya ce dama ta boye me ya bambanta sallar mace da na namiji me ya bambanta daidai ne mace ta bayyana sallah yadda maza suke bayyanawa illa dai ba a son mace ta tausasa murya wala takhda'na bil qawli kada ku tausasa murya ku ah, bare har mutumin wani mutum yayi sha'awar ah, yayi sha'awar ku ta jin karatunku ku saboda haka yasa malamai da yawa ke cewa kat mata su daga murya wanda ita ce hujja ba a san dai mace ta daga murya amma za ta karatu yadda kunnanta zai ji in kunnanta bai ji ba ma karatu take ba ya kamata ku gane idan kai karatu bakinka baya motsi tunani kai tilas bakinka yayi motsi in bakinka na motsi to a ce kana sirrantawa kunnanka baya ji bayyanawa kunnanka na ji ah, fatawa wa ahkamul mar'a shafi na 189 in mun duba za mu ga ah, ƙarin bayani a kai. Allah madaukaki ya gafarta mana kuskure da yaku mu yi salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna da labarin ah, shari'a court ne ko sun ɗauki nauyin saka wannan karatun da muke a rediyo ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri kuma Allah ya ba mu lada na wannan karatu da muke gafarta mana laifukan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna cikin waɗanda suke cin ribar da ake samu a wannan wata mai albarka Allah ya samu cika da imani Allah ya gafarta mana zunubanmu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالد الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida laushefin Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bautista najeriya ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 twenty-two seventy five wasu alaikum warahmatullahi